Kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata Algaita Media ku taɓa mana ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Biyun kuwa suna ƙarasowa cikin salon dabarar yaƙi a ya tsire musu kawunansu. Ko shurawa da karin ba ba nan take suka zube a ƙasa, nan take su ma suka faɗi matattu. Ganin hakan ba ƙaramin kiɗima waɗannan kuyangi ba, cikin sauri da kiɗima waɗannan kuyangi suka ƙwalla wani irin ƙara, suka bazama suka rintima a guje suka shiga daji. Tare da neman hanyar da za su koma cikin birnin Nurul Islam, ita kuwa gimbiya Sharsila saboda tsananin tsorata da firgici. nan take ta yanke jikinta ta faɗi sumammiya. To daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Faruwar hakan ke da wuya sai ga wata iska mai tsananin ƙarfi ta zo ta tokare sararin samaniyar, inda sararin samaniya ya haɗu ya turnike ya baƙi kirin. Bayan lafawarta iskar, sai ga aljani guzamu inda ya zo ya bayyana. ko da sa bai wuto ta bayar na ya suri su hashimar tare da gimbiya sharsila inda ya saba su a gadon bayansa ya luluka sararin samaniya da su wannan shine abin da ya faru da su hashimar bayan sun fito daga birnin nurul islam can kuwa a wani bangare boka zilzani ne tsaye kan wata kwatarniyarsa ta tsafi a cikin wani kogo yana kallon duk abin da ke faruwa da su hashimar ko da ya ga Sashimar sun yi nasarar ɗauke gimbiya Shirsila. Nan take Boka Zalzaini ya ƙyalƙyale da wata iriyar dariya mai kama da kukan ɗan kwikwiyo. Dariyar wadda ta yi kama da kukan ɗan kwikwiyo. Har sai da Boka Zalzaini ya yi dariyar nan ta ishe shi, inda daga bisani ya turbine fuskarsa. Yana faɗin, lallai yaro bai san wuta ba sai ya taka. Hakika burina na mulkar duniya ya kusa cika. domin kuwa dukkanin abubuwa guda ukun da nake bukata. Gimbiya Sharsila ce za ta yi matuƙar wahalar samu a wurina, kasancewar garin Nurul Islam. Tsafi ko shirka ba sa shiga cikin garin, amma yanzu na rage hanya. Hakika yanzu dama ta samu. Yana faɗin haka ya ƙyalƙyale da wata iriyar mahaukaciyar dariya, inda daga bisani ya turɓi ne fuskarsa, tamkar bai taɓa yin dariya ba tun da ya zo duniya. Boka Hazilzen yana gama yin wannan magana ya murza kamfanin da yake hannunsa. Nan take kogon da yake ciki ya kama girgiza tamkar kogon zai rushe. Cikin ƙanƙanin lokaci sai ga wata halitta ta bayyana a gabansa, mai kama da alfadari. Sai dai ita wannan halitta tana ɗauke da manyan fuka guda biyu. Bayyanar wannan halitta ke da wuya a gaban Boka Zilzain ya kwashi gaisuwa tare da faɗin gani ya shugabana. Me kake da bukata ya shugabana? Boka Hazel Zain ya ce ya kai aljani da rikasu. Ka sani cewa tafiyar da na sanar maka tsawon shekara biyu yau ta taso. Domin kuwa tarkon da muka kafa na kama waɗannan jarumai wanda za su zo su sace gimbiya sharsila ya kusa kama su. Maganar da nake da kai a yanzu haka sun samu damar tserewa da gimbiya sharsila. Da haka ina umartaka da ka ɗauke ni mai sauri mu bi bayansu domin mu cin musu. da zarar sun sami nasarar ɗauko sauran abubuwa guda uku sai mu tare su mu kuma mu ƙwace kaga kenan idan har muka yi haka dama ta ta mulkar duniya cikin sauƙi ta zo ba tare da na sha wata doguwar wahala ba aljaridar kasu ya yi wata iriyar hamma tare da faɗin an gama ya shugabana amma kafin mu tafi ina buƙatar wata alfarma daga gurinka kasancewar na san idan muka fara tafiya ba mu da lokacin da za mu da zango ina buƙatar na sha ruwa kafin mu tafi domin kuwa yau kusan wata na shida kenan rabona da in sha ruwa boka zulzain ya ce an gama ai wannan ba abu ne mai wahala ba nan take boka zulzain ya tafa hannayensa sai ga wata ƙorama ta bayyana ruwan cikinta yana gudana garai-garai aljani da kasu ya wangame bakinsa wanda ya kama da ƙofar gari ya kafa a cikin wannan ƙorama ya ci gaba da ɗaɗɗakar wannan ruwa aljani da kasu ya ci gaba da daddakar wannan ruwa har sai da ya kai tsawon kimanin kwatankwacin daƙiƙa sittin yana shan wannan ruwa iya ruwan da aljani da kasu ya sha kaɗai ya kai kimanin cikin tukunyar baƙin ƙarfe guda arba'in Hakika za ka yi mamakin inda aljani da kasu yake kai wannan ruwa domin kuwa girmansa kwata-kwata bai wuce girman doki ba. Aljani da kasu yana gama shan wannan ruwa ya risina a gaban boka zalzain inda Boka Zilzen ya dafe a gadon bayansa. kafaɗarar Boka Zilzen rataye da wata jakar fata. An sarrafa jakar ne da fatar damisa. Cikin jakar babu komai in banda kayansa dabaru na tsafi. Shi kuwa aljani da Rikasu nan take ya ɓace daga cikin wannan kogo. Wannan shine abin da ya faru tsakanin Boka Zilzen da bawansa aljani da Rikasu. A can kuwa ɓangaren dauke Hashimar tun bayan barinsu birnin Nurul Islam har ya zuwa yau aljani guzamu yana ta famar tsala gudu da su tunda suka taho babu wanda ya cewa kowa ufak ita kowa gimbiyar sharsila har yanzu bata farfado daga suman da ta yi ba dalilin rashin farfadowar gimbiyar sharsila kuwa ya biyo bayan wata iska ne da aljani guzamu ya busa mata ba don komai ya busa mata wannan iska ba sai don kar ta yi yunkurin kwatar kanta kasancewar suna tafiya ne a cikin sararin samaniya Sadauki Hashimar ne ya dubi aljani guzamu tare da faɗin kai malam aljani. Wannan baccin da wannan yarinyar take yi ya yi isa haka, gaskiya baccin ya yi yawa. Ko an gaya maka mu bil adama daidai muke da ku, ya kamata ka farkar da ita domin kuwa mu ba irin ku bane. Ku ne kaɗai kuke iya yin bacci har na tsawon wata guda. Ka farkar da wannan yarinyar kada baccin ya zamo mata illa. Shi kuwa sarkin yaƙi Zafar sai wata ƙwafa tare da jin haushin maganar da sadauki Hashimar ya faɗa. Ko shekara guda za ta yi tana bacci me ya shafe ka? Ai sai ka bari ni na yi magana tunda ni ne jagoran tafiya, in ji sarkin yaƙi Zafar. Ni ne ya kamata na ba da umarnin a tashe ta ko kar a tashe ta tunda ni ne nake jagorancin tafiyar. Sarkin yaƙi Zafar ya gaya wa sadauki Hashimar wannan magana. Cikin kufula da harzuka sadauki Hashimar ya dubi sarkin yaƙi zafara tare da mayar masa da martani, inda ya ce masa, Mahaifin wannan yarinyar tun kafin mu rabu da shi ne ya baiwa amanar wannan yarinyar. Wannan yarinyar tana ƙarƙashin kulawata ne da ikona, ba ƙarƙashin kulawarka take ba. Ko kana zaton cewa don na karɓi amanarta a gabansa a lokacin da ake shirya masa salon yaudara, kana tunanin cewa zan bari wani abu ya cutar da ita ne? Kwada mun koma birnin Azarab, wannan yarinyar tana ƙarƙashin iko na da kulawa ta ne, ni ne kusan uba a gare ta. Nan fa dukkaninsu kowa ya harzuka suka ci gaba da musayar magana a tsakaninsu suna ta famar mai da maganganu marasa daɗi. Da ƙyar sadauki Amfal ya samu ya shiga tsakaninsu ya sasanta su. Yamma ta yi liki sosai domin haka duhun dare ya fara A nan ne aljani Guzamu yanke shawarar su sauka domin siya da zango a cikin wannan jeji da suke. Wannan daji da suka shiga yana ɗauke da dogayen bishiyoyi sannan kuma yana da duhuwa mai matuƙar duhun tsiya a cikinsa. Dole ne a sami abubuwan ban tsoro a cikin wannan jeji, amma kuma babu yacce za su yi saboda kasancewar suna buƙatar su rantsa sakamakon yadda dare ya yi. Shi kuwa aljani guzamu ransa a ɓace yake kasancewar shi gani yake gaba ɗaya hakan ragwanci ne. Gurin aljani guzamu kawai su samu damar ɗauko waɗannan abubuwa da mai gidansa ya tura shi, domin kuwa idan aka ɗauko kamar yadda aka yi masa alkawari. Mai gidan nasa zai ‘yanta shi daga matsayin bawa. Bayan sun yada zango ne sai gimbiya Sharsila ta farka daga dogon baccin da take yi. Gimbiya Sharsila tana farkawa kawai sai ta yi arba da aljani guzamu a gefenta yana ta faman rarraba idanu. Tana farkawa da ta ga haka ta ƙwalla wata idiyar a zababbiyar ƙara, wanda ƙarar banda su kansu jarumai ne da su kansu sai sun razana. Yunƙura Gimbiya Sharsila ta yi tana ƙoƙarin fita a guje, da ya sanya hannunsa ya dafe yana faɗin. Ki kwantar da hankalinki Gimbiya Sharsila. Babu abin da zai cutar da ke matuƙar muna tare da ke. inji sadauki hashimar hakan ne ya sanya gimbiya sharsila ta kwantar da hankalinta inda ta koma ta zauna komawa ta yi ta zauna ta ɗaga idanu tana ta duban su ɗaya bayan ɗaya a zuciyarta take faɗi cewa haƙiƙa na gane su amma kuma me ya kawo mu nan nan kuma ina ne gimbiya sharsila ta ci gaba da zancen zuci a zuciyarta tana faɗin nan dai bai yi kama da nahiyar mu ba kuma sannan ina da karuna suke haka kuma ban ga koda guda ɗaya daga cikin kuyangina ba cikin sauri gimbiya sharsila ta dubi su sadauki hashimar tare da faɗin nan kuma ina ne domin kowa gurin kwata-kwata bai yi kama da nahiyar mu ba in ji gimbiya sharsila Mana roƙon ma'abuta wannan tasha tamu ta Algaita Media